ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu fara duba ire-iren wasu daga cikin illoli da annobar corona ta haddasar a ƙasashen nahiyar Afirka. Matsalar dai ta kai ko a'a a jamhuriyar Nijar, inda wakilin Musile Mummuni Barma ya yi tattaki don gano wasu daga cikin illoli da ta haddasar da kuma jan hankulan mahukunta. Fannin ilimi na daga cikin fannonin da annobar coronavirus ta haddasawa kuma baya. kamar yadda abin yake a kasashen da suka ci gaba haka su ma kasashe masu tasowa ba su yi kasa a gwiwa ba wajen ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar wannan masifa ciki kuwa har da rufe makarantu kasancewarsu ɗaya daga cikin wuraren da ake fuskantar cinkoson jama'a sai dai wannan mataki na da babbar illa idan aka yi la'akari da yadda abin ke shafar makomar yara manyan gobe domin ko a zagaye na biyu na bullar wannan annoba hukumomin ilimin jamhuriyar Nijar sun rufe makarantu a tsakiyar watan Disamba Bari ku ji damuwar da wasu yara ke nunawa game da annobar ta COVID-19 a zantawarsu da wakiliyar sashen Hausa a Damagaram Tamar Abari. Ya sunan ki? Aisha ta Umaru. Wace kilas kike? Sai a. Mine ne damuwar kan corona? Mu koyi a karatu kullum a wani maganin corona. Kina so ki rika karatu biki so ki bar lakwal? Eh. Za a lakwal ɗinku ana yin maganin korona. Ba a yi. Ba ku sa ba Ni ba mu sa. Wanke hannu ha. Biki ji ba ana zancen corona. Na ji. Mine ne corona? Cuta ce. Yo biki ji ba ana zancen ta ana ce a kare kai da corona. Na ga na ji. To ke ma kina so gwamnati ta muku maganin corona? Ina so. Kina so ne? mana maganin corona. Aliyu Abubakar. Yo Aliyu na ganka da jakan makaranta daga ina kake daga lakwal kake ko daga ina kake? Daga lakwal nike. To Aliyu ka san corona? Na san ta. Wata cuta ce da ta addabu mutane. Yanzu alkwal ɗinku ana ɗaukar mataki na corona ka gani? ana ɗauka sosai kwa. yanzu me kake so gwamnati ta muku kan corona saboda karatun muna so a tsare mu ka a mu ta cutar da mu saboda muna so mu ɗauki ilimi mai kyau Mun mu so ne a tsaye da lakwal. Muna so mu yi karatu mu zama wani abu a ƙasa. na Adamu Gambo ɗalibi ne a nan jihar da magaram. Corona ne ya kamata a ɗauki mai zirna kirki ba na surutu ba. Saboda mun gani desinfectation in ma ba a zo ba aka yi kuma ruwan da ake kawowa da sabuli har yanzu ba a dinga ba kawowa kawai ɗumi ne kuma mu dai muna so gaskiya a ci gaba da karatu saboda yau in ba karatu komai yana iya koma baya ya kamata a ce in ma mataki ne za a ɗauka na cunkoson jama'a in mutum hamsin ne tunda ana samun kalasa wajen mutum sattin tamanin to ya kamata a raba su ko mutum talatin talatin ne wasu zo da sai wasu zo da madaici amma mu dai abin da muke so mu kwatanta ma gwamnati ta yi haƙuri gaskiya karatun na a dinga yin shi mai amma a ɗauki mataki na kirki ba na siyasa ba muna roƙon gwamnati da ta ɗauki mataki da Allah na kirki koronan nan tun muna jin ta a nesa ga ta tazo cikin gida kuma ta zo yau a cikin lakwal. Haka su ma iyayen yara ke nuna kosawa da tsaikon da ake fama da shi daga lokacin gano mutum na farko da ya kamu da wannan cuta wato daga watan Maris ɗin 2020 kawo yau. Suna na babbar damuwa ma yadda yara su ba kawo manya ba ne ba gurin kare kai. Dole sai an ɗauki matakai na kirki yadda za a kare yaran mu Kuma hallo a ce an bar lakwal mu damuwa ne a mu. da an bar karatun ma yaran koma suke karatun su ya koma baya duka komi taɓarɓarya yake yi kenan yanzu dai kawai roƙon da muke mu dai a sa matakai na kirki yaran mu su ci gaba da karatu a kula da yanda za a kula da su a yanda kowannen su zai zama akwai tsakani tsakanin su kuma a kula da matakan da aka ɗauka a nuna ma yaran sosai su lura da wannan matakan sunana Idrisa so yanzu gwamnati ta dauki mataki na shiri kin ga yanzu kamar wancan gama ma akwai gwamnati ta za ta ɗauki matakai wajen kaman yara na lakwal haka an ce ko lakwal za a kai musu abubuwa wanda za su kiyaye da ɗaukan cuta wannan amma kuma gaskiya ba a yi ba me ba a yi ba tunda akwai an ce za a kai wani babe da wani warisa su duka arba ma yan lakwal a matsayin malamin makaranta faran da lawa kuma ban gani ba an kai gaskiya bisu wallahi gwamnati ta san ta dai dan a kiyaye wannan cuta da ke ba irin wacce bace ba an ce wannan ta wace zahi ayi kokari yanzu gwamnati ta sa duk matakan da ya kamata a yi dan a kiyaye kin yanzu dai nan yara rasa zuwa lakwal kullun da kullun kuma abin har ya shigo yanzu kamar wajen yan lakwal yara mu da wannan sun fara kamuwa to kenan yanzu nan gurin a san da aka aka kiyaye wannan abubuwa mu kan mu uwa na rabon mu so a ce an tsida lakwal gaskiya tunda gaskiya ilimin yanzu kuma ba yake da yawa sunana inda mu uwayen yara babbar damuwar mu yaran mu kanana kuma cutar wannan da karhi ta zo muna kira ga gwamnati dan Allah dan anaba a yi kokari kai yaran mu su hasa lakwal a nemi dukkan abubuwa da za su kare yaran mu daga korona kuma lakwal kal a fasa ta in aka fasa lakwal yan mu sun taɓarɓare insha Allah tun da yara ne matasa su ne ni jarkin matasan mu yaran mu in babu ilimi babu rayuwa gaskiya sai da ilimi ake rayuwa insha Allah Ibrahim Kyabe babbar damu mu a kare wannan yara su samu su ci gaba da ilimin su kuma a taimaka ma uwayen yaran su ji daɗin ƙarfafa ma gwamnati ya san uwaye suna biye da ɗiyansu. Abdurrahman Ibrahim sunana. Eh mu dai damuwar mu abin da gwamnati muke so mu ce mai dai ya ji kukan mu mu talakawa a ringa ba yaran mu kayan kariya da wannan babet yake komai da ake sawa a ringa ɗaukar musu mataki kuma a ci gaba da sa Allah ya kiyaye mu. Ka a rihe makarantu ka a rihe lakwalin ba ilimi ƙasa bayyewa dole ƙasa sai da ilimi. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin abokin aikin namu Sule Mummuni Barma da kuma saura abokan mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwaro ƙoƙarin mushininku jama'a kiranmu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne, a maza da mata don mu zan miƙewa, ka ƙoƙarin neman sani don kanka.